سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان معه آلهة قل قيامس يا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان معه آلهة da akwai wasu ababen bauta ma'ahu tare da Allah ba shi ba kama ya kulu na kamar yadda suke cewa muna bauta musu ne don su kusanta mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma na abuduhum illa li yuqarribuna zulfa ba wani abu yasa muke bauta musu ba sai don su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan abin ya zama haka labtagau da sai su nemi sabilan tafarki ila zila arshi zuwa ma'abucin al'arshi bayan yi ma'ana an ba da ma'ana guda biyu a kan wannan ma'ana ta farko labtagau da za su nemi sabilan tafarki wani irin tafarki tafarkin kau da mulkin wannan allah in zil'arshi da rubuza shi da yi masa juyin mulki saboda mai domin zama su ne kadai suke da mulki suke tafi da ko kamar yadda yake faru a duniya ake yin abu na siyasa idan wani ya ga ya yi kafaɗa da kafaɗa da shi sai ya yi diyan da ya yi zai ture shi ko kuma kamar misali an yi zaɓe wani ce to aini ban yadda da zaɓen ba su biyu suka yi takara kowa shugaban ƙasa yake so to idan aka ce ga wanda ya ce wanda ya ce bai yadda ba me yake so kenan shi ma sai ya zama kafaɗa da kafaɗa da shi a wajen tafiyar da wannan mulki sai dai a yi kokowa a gawa zai ture wani to su ma haka na da zai su wannan tafarki da za su za su ture ainihin zil'arsh ba mutum al'arsh ko kuma ma'ana ta biyu shine kullau ga ya musu lauka na ma'ahu aliha da ce akwai wasu ababen bauta ma'ahu taron da ubangiji to labtaghaw da za su nemi sabilan tafarki ila zil arshi zuwa ma'abucin al'arshi kenan su da sai su yi kokari su zama ainihin suwa ina mamun bautawa da sai su zama su ma sun zama wato suna neman shiga da kusanci zuwa zil'arshi ma'abucin al'arshi to in ya zama haka kenan ashe ba su cancanta su zama ababen bauta ba to shine shehu muhammad amin a yi magana a zuwa bayan game da waɗannan ma'anoni guda kafin nan yi magana a kan ma'ana ta loba ta ce ƙara aljimhurin yan ta kama ta ƙolun jamhurin ƙura wanda muke da su guda bakwai a mutawatira guda uku mashahuriya guda uku shaza to jimhurinsu mafi yawansu sun tafi akan kama ta ƙolun da maimakon ainihin kama ya kuluna bita iltifa wakara ibn kathir wa hafsu an asim su waɗannan makarantu guda biyu ibn kathir almakki da kuma hafs a ruwayensa daga asim al-kufi sun karanta kama ya kuluna biya'i al-ghaiba yake to malamai suna da fuska biyu game da wannan fuska ta farko su ne an na ma'anar ayar karima ma'anar wannan aya mai girma laukana ma'allahi alihatan ukhra da akwai wasu ababen bauta tare da ubangiji kamar yadda umul kuffaru kamar yadda kafarai suke riyawa to laftaghaw da waɗannan allolin da ake bautawa sun nemi ila dil arshi zuwa ma'abucin al'arshi sabilan tafarki ila ila mughalabatihi zuwa sirin jaye da shi wa izalati mulkihi da kauda mulkinsa la'annahum domin su izan a wannan lokaci ya kunu na shuraka in an ce ainihin sun yi kafara da kafara to sun zama abokan tarayya ke kama ya fa'alul muluku ba'dhum min ma'a ba'd kamar yadda sarakuna a duniya ke yi tare da junansu in wani ya yi kafara da wani sai yi kokari ya kau da shi su subhanallahi wa ta'ala zalika waluwan kabir Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka mai girma akan haka wannan ma'ana ɗin na cewa da za su kokarin su ture mulkin Allah sai masa juyin mulki ayoyi da dama sun zo sun karfafa wannan ma daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace mattakhadha allahu min wala wa ma kana ma'ahu min ila idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون mattakhadha Allah min wala Allah bai riki ɗa ba amma kana ba'ahu min ila wani abun bauta babu shi tare da Allah sai shi kadai idan da ce akwai da zaba kullu ilahin bima khalaq da duk wani abun bauta ya tafi da abun da ya halitta wannan janye in mutane yayi janye su ce nasa wancan aljanu yayi janye yace to kai ni mutane ba za su bauta shi kuma yace to aljanu ba za su bautawa su wai na yan nawa ne ni na halitta su wancan ya ce ai ni kuma ni na halitta wancan shi ma sai ya ce bara ya janye shi wala alaba ba'd zoma alaba da shashin su ya nemi ya yi rinjaye akan shashi ya nemi ya ture shi ya ɓace mulki yace subhanallah sarki ya tabbata ubangiji amma ya suku daga wanda abin da suke sukunta ba zai yi Allah a ce gashi da wani dan tawaye ko da wani wanda yi daidai da shi wanda zai zo mu ce ya yi halitta shi ma ya ja da shi ya ce ai shi ma ya halitta ko ci ani ne da sama ta ƙasa kai shi kuma ci ani ne da sama ta sama duk babu alimul ghaibi shine masana abin da yake bayar shahada ta bayyane fa ta'ala amma yushrikun Allah ya dafa gaban abin da suke tara shi da shi haka nan ayar da take lauka na fihi ma alihatun illa Allah la fasadata subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da alloli guda biyu ne suke cikin samai da kasai akwai allon sama akwai na ƙasa lafasarata duk da sama da ƙasa sun ɓaci sun sama ana son ta zuga ruwa na ƙasa ce ni ba zan karɓa ba ko kuma a'a na ƙasan yana son ruwa ce na sama ni ba zan zubo da shi ba ko kowace ba za ta samu biyan bukatar ta ke. shi sa yake sai su ɓaci kaga kowanne mai zama allah mai iko ba cikakken iko سبحان الله أن جاء تبتوى من رب العرش من العرش عما يسكون kamar abin da suke ta kamar yadda yake faruwa yanzu za a ce ƙasa kaza ko kamar za ta zama ce ai kashi ɗaya bisa uku na ƙasar ba shi yake iko da shi yana halin yan tawaye su kaga bai zama shugaba mai cikakken iko ba a wannan ƙasa domin bai isa sojojinsa su shiga can mangara ba shi da 'yan sanda a can mangara ba shi da ma'aikatu a can yan mangara ba shi da komai sai dai sunan dai ana kiransa da sunan ƙasarsa kenan bai cika shugaba mai cikakken iko to Allah ko zai faru da shi haka wannan ma'ana da suke idan an tafi a kanta to Allah subhanahu wataala ya tafi kuma da kuma zai yi a ce ga wani wanda yake ja'in ja da shi a cikin mulkin mulkinsa ma'ana ta biyu labtaru ila dil arsh da sun nema zuwa ma abokin al'arshi sabilan tafarki tuqarribuhum ilai wanda za ta sun wata dinga kusanta su zuwa gare shi la'itirafihim bi fadlihi saboda sun yadda cewa ya fi su wa badala wa yadullu li hadha al-ma'na akwai ayoyi da suke shiryawa ga wannan ma'ana kamar fadin Allah subhanahu wataala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu to waɗannan da suke ainihin roƙon ubangiji yabtaghuna ila rabbihim al-wasila sai zama suna neman hanya kenan zuwa gobe. ayyuma afa to waye ne da wani kirki su da ake tsananta da su ko wanda suke tsananta da su waye zai zama mafi kusanci zuwa ga ubangiji to dan suka yi haka kenan sun yadda Allah kenan shine gaba da su tunda har suna neman su ba su samu kusanci zuwa gare shi da wannan ne ya tabbata cewa ma'anar farko a ainihin a kuma duk biyu suna nan amma kowanne ainihin ubangiji su ma da wata ala na farko ubangiji ya zafi gabarinsa na biyu ba shakka shi ne gaskiya cewa dukkaninsu masu bukata ne zuwa ga ubangiji dukkaninsu masu kokarin neman kusanci ne ainihin zuwa ga allah ta ba ala. tabaraka wata'ala su ba hannun farki ya tabbatar masa wata ala ya dauka amma ya kullu daga wurin abin da suke faɗa ruwan kabiran daukaka wacce take mai girma kenan ma'anar farko suke ne cewa da za su kokari su biye mulkin Allah ko su kifar da shi ko su ja da shi a cikin masarautarsa wannan ya daukaka ubangiji ne ce yana da irin wannan ɗan tawaye ko mai ja'in ja babu shi تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا saboda wannan ɗaukaka da ke zama shine kaɗai cewa abin bauta da ta sabbi mu da wata sammai bakwai tana tasbihi ga ubangiji tana tsarkake shi irin tsarkake wanda ta dace da shi subhanahu ta'ala wal ardu kasai bakwai suna tsarkake Allah tabaraka ta'ala wa man fihin da waɗanda suke cikinsu ya zo da man mai hankali masu hankalin ciki har su ma suna tsarkake ubangiji wato ainihin mala'iku da aljanu da mutane da suke ciki su ne masu hankalin samai da kasai waɗannan duk suna tsarkake ubangiji to haka nan ka wani gurin ma ka ce wa ma fihin da abin da yake cikin su wanda suka marasa hankali na halittu daban-daban da Allah kaɗai ya san su na sarari da cikin ruwa da yan saman wanda ba sani ba da taurari da rana da watanni da wata duk tsarkake wani wata wataala rana ba ta fitowa sai ta nemi zuwa ubangiji in ta je waɗuwa sai ta yi gaisuwa ga ubangiji in za ta fito gobe sai ta nemi izini za ta sake fitowa haka saboda bai ta ce kanta wata ya mata izini ta fito shi sa ranar da baya so ta fito ta inda ta saba ba za ta fito ba an zo karshen duniya ne wa in min shay'in dan kaka cewa wancan wa man fihin da waɗanda suke ciki masu hankali su ne suke tasbi sai ma mai duka ice wa in min shay'in babu wani ko menene mai hankali ko mara hankali mai motsi ko ko mara motsi mai rai ko mara rai na domin za mu maganar maganar akwai ra'ayin malamin cewa mai rai abu mai rai shi ne yake ainihin tasbihi to wani shayin babu wala kowane iri da shi kuma ko mene ne shi illa yusabbihu ba ce yana tsarkakewa mai hamdihi da godiyar yana tsarkake Allah ainihin tabaraka wa ta'ala wala la tafqahuna tasbihahum sai ba ku fahimtar tasbihin da suke ba waqiqa ubangiji kana haliman ya zama mai juriya ne da abin da baya su duk da shi ya cancanci wannan kuma ya tsarkaka gabarin wani a ainihin abokin tarayya sa'annan samai da kasai suna tsarkake shi amma kuma za ga ɗan adam mai taurin kai mai jigi da kai yana kafirce masa a wani lokaci kuma yana saba masa amma Allah ne masa hakuri yana yin juriya da abin da yake masa ghafuran me yawan gafara ne duk da taurin kan da ya masa da kafirce masa da amma in ya dawo kuma yace ya tuba Allah sai dube shi sai shi, tubarsa wanda ya nuna Allah tabaraka wa ta'ala mai ainihin juriya isa kalmar halim halim ta fi kalmar sabur domin halim yana ji yana gani ana yi kullum kullum kullum kullum amma kuma yana bari yana Allah alaba don ba dan bashi da ikon kamuwa a sai dai tausaya ba sai ko za su dawo su ba sai ya fi musu abu wannan tasbihi kamar da aka a ayatar nuna wani min shay'in illa Hamdi, ko komai yana yi wa Allah ainihin tasbihi sai dai ba ma fahimta saboda mai saboda harsunanmu sun sha bambam halittanmu ta sha bambam da ka faɗo zai yi tasbiyya amma ba lalle mu gane sa ba ainihin akuya za ta yi tasbiyi ba lalle mu gane sa ba haka shauran halittu rana ta yi tasbiyi ba lalle mu gane sa saboda ba mu da luga irin ta ta wacce za mu gane amma ku dukkaninsu masu tasbiyi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wanda yake alhaiwana masu rai wal jama'ata da sandararru wanda mata da tsirrai duk suna tsarki kyau na ka yi zuwa hadisun bukari da abdullahi ta mas'ud ya ce kunna na sima'u tasbiha ta'ami wa huwa bukali abdullahi ta mas'ud ya zuwa cikin sahihu buhari yana cewa muna yin tasbihin abinci lokacin da ake cinsa sai wanda allah ya gode wa ya zo a hadisin abu zar abu zar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗau wasu tsakon kwari a hannunsa fasami ala hunna tasbih sun ji suna yin tasbihi ka na nahali kamar irin kukan kudan zuma haka yaji wannan tsakon kwarin ainihin suna tasbihi to kaga sai wanda Allah ya bawa ya ji ba kowa ne ainihin zai ji haka nan ainihin a hannun abubakar sufi da umar da uthman duk Allah ya dara su ainihin takwamkani ko wasu abubuwa makamantan waɗannan duk sun yi tasbihi ga Allah Ta tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya ba su dama sun ji to ba kowa ne zai ji ba sai wanda Allah ya kore domin lugamu lugamu ba ɗaya salam magana mu ba ɗaya haka ne ya zo hadisi imam Ahmad wanda ya fitar da sanadinsa har zuwa ainihin ibn Anas shi kuma ya karɓar da babansa Anas Allah ya kara masa yarda shi ko ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu daqala ala qawmin wa hum ala dawabil lahum wa rawahil ya ce wurin wasu mutane suna tsaye akan ababen hawansu wasu akan rakuma wasu akan dawakai suna tsaye suna hirar rikinsu wasu suna cin kasuwa eh, akan ainihin waɗannan dabbobi sai mazala Allah sallallahu alaihi wasallam irka buha salimatan wa da'uha salimatan wa hauta tana lafiyayya ku kyalinta tana lafiyayya wala haka karasiya li ahadithikum ku kurike ta ainihin kujeru ne yin hirarrakin ku fil akan hanyoyi wal aswaqi da kasuwoyi ku tsaya akai kuna cin kasuwa fa rubba marqubatin khairun min rakibiha bai yiwa ne wa hawan tafi wanda yake haya a kanta a wajen mai ba a halitta ba amma a wajen yi wa Allah ibada don yi da Allah bauta ta yi tafi shi yawan tasbihi tafi shi yawan tsarkake ubangiji don haka wa aktsaru zikiran lillahi ta'ala ita ta yi wannan abin da kake kai tafi ka yawan ambata Allah ta ga kuma da ita ainihin kujera ku dai ku ta kai kudin da za su kai in ta je ku aji ku sauka ku ɗaure ta ta huta ku kawo ruwa ku bata ku kawo abinci ku bata amma ku mai da ita ita ce a bar zaman ku ku yi hirar ku a kai ku ci kasuwa a kai ko tana tsaye a rana da wannan an shiga haƙƙin dabba ku kaga addinin musulunci ba yana tausaya dabbobi baya so a wahalar da su baya so a cutar da su to ya mu kaga wannan hadisi ya nuna dabbobi ma ainihin suna tasbihi don haka ya tabbata kenan cewa wa in min shay'in illa bi hamdi babu wani abu faci yana tasbihin Allah tabaraka wa ta'ala sabanin da aka samu shine wa da ya ce wani mishe illa hamdi ya ce kullu shi in duk wani abu wanda yake me wanda yake ainihin mai rai wannan ra'ayin ɗaya daga cikin magabata ne Shi ne a fata da yace a cikin faɗin Allah subhanahu wataala wa min shay'in illa yusabbihu bi kullum kullu shay'in fi ruh duk abin da yake da rai min shajarin dan da bishiya aw shay'in fi ko wani abu da yake da rai yace domin Hassan da Baha sun rawaito a faɗin Allah subhanahu wataala wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi qala su bi nan suka ce kullu shay'in fi ruh duk abin da yake da rai haka an samu daga ainihin abul fadda jarir yace mun kasance muna zaune da yazid al-waqashi tare da shi akwai hasan eh, hasan din yana da wani abinci tare da shi a wannan gurin ya tura shi akan ainihin teburi da zai ci sai yazid al-waqashi yace ya aba sa'ad yusabbi wa hadha al-hiwan wannan teburin kaga ya zama mai tunda ya zama teburi ya zama busasshe ya zama matacce wannan teburin yana yin tasbihi a kala sai ce kana yin sabbi kuma watan da yana yi wato lokacin da mai lokacin da yana ɗanyi ainihin akwai rai a cikinsa lokacin da yana danyi akwai rai a cikinsa kenan fa ka annal hasan rahimahullahu ta'ala zahaba ila annahu lamma kana hayyan fihi qadra fihi khudratun kana yusabbihu kenan sanda yana ɗanyi busasshe kore yana tasbihi lokacin da aka yanke shi ya zama ice ko ya zama kata ko busasshe tasbihi ya yanke wannan ra'ayin da suka tafi aka kai sun karfa su ma magana su da hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da wasu kamar wani guda biyu sai sauri saurara a wani kango sai ta yi saurara ya ce saurara ku saurara fa inda umma yu'azzaba ni wala yu'azzaba ni fi kabir ana musu azaba amma ba dan wani babban ba ake musu azaba ɗayansu ya kasance baya tafafuwa daga bawani ko kuma baya suturtuwa lokacin da zai bawani ɗaya eh, kuma ya kasance yana tafiya da manci yace sai yace a kawo masa wata zangarniyar dabino ɗanya sai raba ta gida biyu sai dasa ɗaya a wannan kabari ɗaya a wannan kabari sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam basa mai wa ne za a dinga musu saukin wannan azabar da suke sha matukar waɗannan zangannin wato dabiru ko itan dabiru da aka dasa ba su bushe ba kenan za su ci arzikin tasbihin da waɗannan bishiyoyi ko kuma ice na dabiru suke yi suna ɗanye in sun bushe kenan sun yi daina wannan tasbihi su kuma su koma cin shan azawarsu da suke sha dole yana daga abin da suka ɗebe kewa da shi to amma kuma ai mun ga kututturan dabiru wanda maza la yake hawa yana hudu ba a kai ai ya bushe ko amma kuma yana tasbihi yana yin tasbihi wanda wannan suke malamai suke ganin ashe bai shafi kawai danye ba a da danye da busasshe duk suna mai suna tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wancan ruwaya ta tasbihin cuturan dabino lokacin da annabi ya dina hawa kansa yana yin kudu ba abu ne tabbatacce za ka gina idan muka hada hadisan guda biyu za mu ce dukkanin abu duk wani abu yana yin jiski da Allah sawa'un busasshe ne ko kuma danye ne na yi ومن شأن الله سبحانه بحمده tasbiha a wakil na wuka na حليما غفورا Allah mai yawan juriya ne ainihin kuma ga gabayinsa a misalai da suke aikatawa ghafuran kuma mai yawan gafara ne idan sun tuba zuwa gare shi kenan juriyar da yake ba don ya bari ba ba dan bai sani ba don ya manta ba a rahama ce ta su da wata. ko bawa zai zo ya dawo ya dama abin da ya aikata da tuba wannan shi sa ake sanya saurin tuba bayan aikata da don Allah yana cewa da mala'ika na hannun hagu kada ya saurin rubuta abin da bawa inda laifi kowannan bawa zai tuba zuwa ga Allah ta ba kuma ko da laifin mai mai tuwa ne ɗazi yayi ya tuba yanzu ya sake ya tuba Allah ne yawan gafara in dai zai tuba tuba na gaskiya to Allah subhanahu wataala zai masa gafara na ka ake san bawa da ya ji wani abu na kuskure ya ci to Allah mai tuba Allah ka yafe mu Allah sai dubu wannan sai ya yafe sai zama ba abin mutane wannan laifin da ya aikata na وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نعم. يلا نونا بقود وشيء ما دستن دباو أي أبا الله يتكام أكيد لك يلا ما سبجوريا آية لتشو ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دب ولكن يؤخرهم إلى أجل المسلم da Allah zai dinga kama mutane da zarar sun yi laifi da kayi laifi yanzu a kama sai azaba sai kaza ma taraka ala zahari yamin ba, da Allah bai bar wani abin bai dindike a bayan ba, bandi ya gama da mutane domin wane ne baya laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata duk ɗan adam yana yin yana yin annabawa suna yin tarku aula tarku aula shine da ba abin da suka yi din nan da to da hakan ba shi yafi ba da ba su yi shi ba da shi yafi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce da annabi afallahu anka lima abin kalam Allah ya yafe ba amma me yasa kai musu izini irin sa shine tarfawa da bai musu izini ba da shi yafi to amma Allah ya yafe to tarfawa lan manzani kuma da abin gafartawa to kaga kenan su ma kenan suna yin tarko abin da ba da ba shi suka yi ba to da haka shi to ya kuma shauran mutane haka mutum ba wani wanda zai ce baya yin kuskure sai da abin ake so saurin tuba kuma khairul khairul a tawawo mabibita a cikin masu yin kuskure masu yawan tuba sun yi su ce kuma sun yi ce da Allah mun tuba Wai za a al-qur'ana idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah ja'alna za mu sanya bainaka tsakaninka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah da tsakanin wanda ba su imani da lahira ba hijaban mastura tsari masturan wanda yake abun kariya zai kare ka daga sharrin waɗannan mutane mai tambaya je cewa wani lokaci muka fassaro gaba sannan mu dawo baya to idan da muna so mu hada ayar ta hadu a fassara mu ta Hausa to sai mu ce wai za qara'ata alqur'ana idan ka karanta alqur'ani ja'alna sai mu sanya hijaban tsari masturan abun karewa bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah tsakanin kai da waɗanda ba su yi imani da lahira ba a wasance sai ku tafiya amma alqur'ani ba Hausa bane akwai balaga akwai fasaha akwai bayan da a cikin ta na ka wani sai ta kamar kaman ana gaba ana baya ga wannan yana nuna irin yadda Allah subhanahu wataala yake kare yake kare annabinsa yake kare annabinsa a lokuta da dama wanda aka nufi sharri gare shi sai Allah subhanahu ta'ala ya zo ya kawo masa kariya ya kawo masa tsari daga irin sharrin masu sharri wanda suka nufe shi daga cikin wannan akwai kissar da hafiz abu ya alal mausili ya rawato da saninsa har zuwa yazid bin tadrus shi kuma ya karbo daga asma'u bint abi bakr Ta ce lokacin da tabbata da amila labin ta sauka sai al'aura umu ummu jamil wato al'aura harara garki umu jamil matar abu lahab sai ainihin tazo walaha walwalatu fi yadiha fihiru wato tazo da yake mai kyau ce farko kafin ainihin taimuni saboda mummunan niyya ga annabi sallallahu da take da shi tana walwali tana kyalli a hannunta akwai ainihin wato ɗan dutsen dutse na da ake murza abubuwa na duka ƙaramin ta zo ta ce muzammaman a taina au a baina wa wa amruhu wa asaina wata zo tana ta to tana wannan waka wai abin zargi muka zo gurinsa wanda muka ki addininsa ko muka yi mun umarninsa tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam manzala yana zaune abubakar yana tare da shi lokacin da ta wuce sai na waka da ce ga wannan ta taho fa yana nufin me yana nufin ita umu jamil ce ina tsoron ka ta ganka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna halan tarani manzala ce ba za ta ganni ba wa qara'a qur'anan sama bihi manzala ya karanta wasu ayoyi na alqur'ani ne mu tsari da su na'am to to shine ta zo kuma sai ta kasa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaya wa kalina mutum amma wata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana daga ciki wa za qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wanda ya rubuta qur'ani ainihin abin neman tsari in ka karanta shi da niyyar neman tsari to Allah subhanahu wa ta'ala sai tsare ka idan zaka iya tawassuli da shi a wajen ainihin neman tsari neman tsarin duk abin da yake damu za ka iya neman tsari da shi wannan a tsawon ayoyin da suka zo dama na neman tsari kamar ƙarshen suratul baqara na amana wasu har zuwa ƙarshe ko kuma yana su kula a wuzai ko kuma ana kawai ka karanta wata ayata alƙur'ani ka tsananta da ita wajen neman tsari a wurin Allah Allah sai ya tsare ka domin karatun ƙur'ani ibada kai kai ka nemi ainihin tsari da abin da kai ibada da shi na karatu to Allah subhanahu wataala sai tsare mu to haka nan yanzu Imam al-Qurtubi yake faɗa kamar yadda nan Sheikh Muhammad ya rawaito gargare shi kuce ya ga wannan a aikace yace Imam al-Qurtubi kuce shi ya gani a aikace kuce wa laqad ittafaqa mai bi na al-Andalus بحسن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا cikin wannan kariyar da Allah yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya faru gare ni a nan garin mu na Al-Quds yace wazalika anni harabtu amama al-adu wa anhaztu ila nahiyatin anhu yace na gudu daga kawun abokan gaba na fake zuwa wani wuri wani wuri na samu na fake zuwa gare shi falam albas an kharaja fi talabi farisa yace sai wasu mahaya dabbobi guda biyu sai suka fito nema na wa ana fi fada'in min al-ard yace gurin da nake kuma filin Allah sarari ne filin fa'ilun laysa yastulni anhu ma shay yace ina zaune ba wani abu da ya kare ina nesa amma suna ainihin suna hango suka taho وانا اقرا اول سوره ياسين وغير ذلك من القران kace ina karanta farkon surati da wani wannan ina neman ainihin tsari wurin ubangiji da sababin karanta waɗannan surori ayoyi da surori kace ba abara alayya da suka zo sai suka wuce da gurina Tun رجع من حيث جاء suka sake komawa inda suka fito wa haduma yaqulu lil akhar ɗayansu yana cewa ɗaya haza dibala da harshensa haza dibala wai ma'anar dibala haza shaitan wannan shaitan wai sun hango shi amma yanzu sun zo gurinsa amma ba su iya ganinsa ce wa ama Allah azza wa jalla absarahum ya rauni. Allah ya makantar da su ba su gani wannan nuna cewa ashe ayoyin alqur'ani abubuwa ne da za a iya neman tsari da su a kodo shi hatta ainihin bikirai na abin sai kisar matashin sahabin nan da aka kama shi aka je aka sa shi a ɗaki aka kulle aka sa a ɗakin ba aka sa masa sarka amma da ya ja hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kwance masa sarka nan ya buɗe masa ɗakin ya kama hanya ya tafiya su bal ya kora ma dabbobinsu Allah ya sa musu kasala da bacci da lala ba su iya ganin su ba har ya bangar na haka shi kariya a wurin Allah ta subhanahu wa ba guraye da layu da kaza ne shi sa Annabi sallallahu alaihi man man a tamimatan hmm, wanda ya sa tamima guru ainihin la a atamma kada Allah ya cika wasu abin da yake so domin dogaransa zai zama da waɗannan abubuwan amma idan ayar Allah ya ja ya san Allah kenan shine mai kariya na bai ja komai wasu ayarsa Shi ne mai kariya sai Allah subhanahu wataala ya zo ya kare shi ba tare da komai ba kuma bai fita daga biyar Allah bal ma yi ibada kuma sai ya dada masa imani ainihin a cikin zuciyarsa وجعلنا akinna amma su kafirai da فريد mun sanya akinna tun rufe. ala biyan a bisa zukatansu an yafqahu ma'ana ya yafqahu ba za su fahimci alqur'ani wa fi yin waqar mun samu su darma ainihin a cikin kunnansu ba za su ji ba ji na fahimta naka marasa rabu idan sun ji alkur'ani ba za su fahimce shi ba marasa rabu idan sun ainihin a an karanta musu shi ba za su gane abin da ake nufi da shi domin ainihin ba su gaba wai za ta rabbaka fil qur'an idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani wa da wushi kadai wallau sai su juya lukuran suna masu gudu ala adbarin a bayan shi ba sa so su shi wannan dama aikin shaidan ne duk sanda aka ambaci alqur'ani gudu yake kamar yadda ya zo a rawayi daban-daban za a yi kiran sallah da ya ji an ce Allahu akbar ya gudu sai an gama ya da in za a yi kama ya da ya gudu sai an gama an zo za a yi sau an kama sau ya zo ya shiga tsakanin mutane yana mai yana kokarin ya fata musallarsu haka nan idan ka yi sajada ya gudu idan wani abu ya zo ma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya gudu to wanda baya son ya ambatan Allah to haka ne shaitan daga cikin mutane shi ba baya san ya ji an ba an ambaci Allah da zarar an ambaci Allah to sai ya gudu ya juya yana mai tsurawa da gudu saboda baya san ya juya wannan yana shafar wasu da dama yana shafar abubuwa da dama wani da abu da za a ce Allah ya ce annabi ya ce shi baya san wajen a ce to za a yi mana wa'azi wannan za mu ce watakila rashin fahimta da kuma rashin samun tarbiyya ta addini shi yake jawo ko kuma san rai ya yi masa rinjaye saboda ayanin za ta ce yi kaza watakila shi kuma ba haka yake son wani abu ya fi so a bashi ya yi sarrasa ko ayanin za ta ce bar kaza shi kuma yana so lallai sai ya yi wani abu don haka ko baya so a karanta masa ainihin wani aya ya fi son a bashi da sarrasa da san zuciyarsa da haka da zara za a ce aya sai ki to shi kenan yanzu za a yi ba yanzu za a ja aya yanzu za a yi kaza baya son duk sanda ya zama kuma ba a gargadi ba a fahimtarwa to shaidan shi zai zama tare da mutum shi zai dinga ba shi umarni shi zai dinga hana shi in za ka yi aikin alkhairi sai ya hana ko sai ya hana kuma mutum yana so ya taimako ya agaji eh, sai ya hana kuma yadda Allah ce a shaidan ainihin ya sa musu ainihin talauci ko eh, eh, shaitani ya ilu inda shaitani ya ilu kuma alfaqara ko ya ne muka alkawarin talauci to haka sai ce ina bayar zan rasa ina bayar jari na zai rabu ina bayar kaza sai ga wannan sai saboda to yanzu tun da ya nisa da Allah Allah da ce a ciyar ni zan ninka ni zan ninka ninkin ba ninki sai nisa da faɗin Allah to sai dan sai ya zo kuma sai ya hana shi sai jira an ka bayar za ka rabu in ka bayar jari zai rabu ka abubuwa ne da dama da zai sa shi duk sanda mutum ya nisa da ambatan Allah da tuna Allah abubuwa to shi dan shi kuma ya samu guri نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نعم كان الشيطان يعدكم الفقر wa ya amurkum bil fahsha to haka ne inda an nisa da tuna Allah abuwa to shaytan sai zo sai sai bada ainihin umarni shi zai kuma hana shi kamar yadda wannan ayati shi shaytan ya yi mulfaqa wa ya amurkum bil fahsha nanu a'lamu bima yastami'una bihi mu ne mafi sani da abin da suke sauraro zuwa gare shi idh yastami'una ilayk lokacin da suke sauraron ka wa izhum najwa lokacin da suke da kuma lokacin da suke asiri a junansu idan ya kula zalimu lokacin da azzalimai suke cewa in tattabi'un ba kowa kuke bi ba illa rajulan sai mutum masfuran wanda yake ainihin cin abinci a ɗaya daga cikin maganganu eh? ai cin abinci ne irin kuke bi ko kuma in yattabi'una ba kowa ainihin in tattabi'una ba kowa kuke bi ba illa rajulan masuran sai mutum wanda aka yi masa ainihin tsari amma suna nufin sahir masur sunan mafa'uli amma ana nufin ismul fa'il sunan fa'il in tattabi'una illa rajulan masuran ai sa'ira sai mutum mai tsari to shi kuke wannan yana da kisa kamar yadda da dama daga cikin malamai suka rawaito daga ciki akwai malamin tarihi muhammad bin ishaq wanda ya rawaito da sanadinsa har zuwa ibn shahabi zuhuri yace annahu haddatha anna abu sufyan bin harb wa abu jahl bin hisham wal akhnas bin shariqa وبن عمرو بن وهب الثقفي حليف حليف بني زهره خرجوا ليله يستمعوا من رسول rasulillah. waɗannan mutanen da aka ambata sun fita wani dare don su ji karatun da manzo Allah ke wa yi salibin layli fi baiti yana sallah da dara a gidansa Ba khadha kullu wahidin minhum minuhun kowanne ɗayan su sai je kama guri yastami'u fi yana sauraron karatu amma wa kullun laye alamun makani sahibi kowa bai san cewa ɗaya yana nan fa batu yastami'una lahu suka kwana suna jin karatun abin. hatta idza tala'a al-fajr lokacin da alhijir ya fito duk sai suka raba hatta idza jama'atuhum at-tariq talawa lokacin da hanya ta hada su wannan ya fita nan wannan ya fita sai kuma can sai suka hada talawa sai suka zargi junan su ah me ya kawo ka nan ah to kai me ya fito da kai a wannan lokacin kai kuma me ya kawo ka suka dinga zargin junan su fa qala ba'dhum li ba'd shasin sai ce shashi la ta'udu to shikenan daga yau kada kowa ya sake fitowa فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيء yace suka ce da wani daga cikin wawayen mu zai gamu kai da sai ku sa masa gogonto a ransa cewa mun hana su ji mun kuma bai kawo mu nan shi zai ce to la na barawa hatta na ta hatta la na barawa hatta na ta'ahada la na'u suka ce to ba za mu ga gurin nan ba sai mun yi wa juna mu alƙawari ba za mu sake zuwa mu ji karatun sa fa ta'ahadu ala zalika ta tafarraqu suka yi alkawari a kan haka sannan suka falon ma asba al'akhanas da akhanas ya waye gari bin sharik a hala a samu sai ɗau zandansa sun makarar da sannan yake a ta a ta a ba su fiya na bin har ibaiti ya je gudun abu su fiya a gidansa ba ƙara ce a hadirni ya ba hanzala ta an ra'ayi ka fi ma sami ta bin muhammadu ya ci to abu hanzala ba ni labari na ji ne ya ziga alƙawarin da amma me ya ra'ayi game da abin da kaji jiya muhammad yana karantawa قال يا أبا ثعلبة والله لقد سميت أشياء أعرفها وأشياء ما يؤمى أعرف أشياء أشياء أعرفها وأعرف وأشياء ما أعرف ما يراد تنادي أبوه ajiyar nan wasu abubuwan na san su na san abin da ake nufi da ita na ji wasu abubuwan kuma ban san su ba ban gane kuma abin da ake nufi da su yake gaya akhar akhar sai ce wa ana wallazi halaftu bihi Ita ni na rantse da wanda nake rantsuwa da shi qala thumma kharaja min indihi hatta a ba wai ni ma haka yake masa rantsuwa ni ma haka wasu abubuwan na gane wasu abubuwan ban gane shike sai fita daga Abu Jahal sai shiga ainihin hatta ata aba Jahal yi gidan Abu Jahal kala a yi shiga gurin sa fa qala ya abul hakam ma ra'ayka fi ma sami ta mai Muhammad me rayi ka game da abin da ka ji daga muhammad wala ma za su wuce ne na ji tanada'a na'anu wa abu tanada'a na'anu wa banu abd munaf sharaf sai abu jale ce to abin da za ka fahimta ba mu da banu abd mun yi jayayya da mulki at'amu mun yi majayayya na samun daukaka at'amu fa at'amna sun ciyar muwa muka ciyar wa hamalu fa hamalna sun dora ainihin dawakai na alkhairi zuwa gurare daban-daban mu ma mun dora wa aqaw fa atina sun bayar mu ma mun bayar duka ba wanda irin jaye da wani munin su banu abdu malak wane ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta iza tajakaina ala rakab a lokacin da muka zauna akan abun hawa wa kunna ka sairi rihan muka zama kamar wato ainihin bakin wato abin tsere guda biyu ba wanda ya riga wani ƙwaro min na nabiyyun ya ce gilwahayi na sama sai suke sun sai sun ɗaukaka a kanmu sai suke cewa akwai wahayi da ake mana daga sama kamar ta nuzuri ku hali wallahi la yi bihi abadan wala nusaddiku suka ce wallahi ba za mu yadda da wannan mutum ba za mu gazgata su kenan so suke su ɗaukaka a kanmu su fifita a kanmu a ƙaba an wula akaras sai ta gaba da sauwata a mai kare shi wannan abubuwan da suka je suka ji ɗin nan suka zo kuma suna yin ainihin tattaunawa a tsakaninsu to shi ne allah tabaraka wa ta'ala ya ce na nu'a'alamu bima yastami'una bihi mu mun fi su sanin abin da suka ji in yastami'una ilaika lokacin da suke sauraron karatun al'kur'ani da gare ka wa idhum najwa da lokacin da suke suna wannan tattaunawa a hajjin su a ba mu dawo ba a mu dawo idh yaqulu adh-dhalimun lokacin da azzalimai suke cewa in tattabi'una ba kowa kuke bi ba in kun bi shi illa rajulan masburan sai mutum wanda yake matsafi suna kokarin sa ana ainihin yi shi cewa mutum ne mai tsafi mutum ne boka mutum ne mawaki mutum ne mahaukaci da shauran maganganu da suke faɗa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi game da waɗannan maganganu da suke fada wannan ɗabi'a a jahiliya ta kasance da farkon musulunci to har zuwa yanzu haka ne idan ana son a fata mutum to dole a samu wani abu da za a makara masa dole fa an san abin da yake faɗa da gaskiya ne amma saboda rashin rabo ko kuma saboda hasada ku sai ga ko sabuwa ko ana zuwa ana rafa masa ana sukansa da shi domin a kore mutane gabarin wannan alkhairin da yake tare wannan har yau haka yake har gobe haka yake shafa bakin fenti ba wani abu bane sa Mm-hmm. انظر كيف ka لك الامثال فدوبا كاين da suka saba wa misali wa dallu sai suka bata bala yastadi'una sabilan ba za su iya shiryuwa zuwa hanya ta gaskiya ba tunda Allah ya nisa ta su ci misalan da suke sabawa shine wannan wani lokaci suke boka ne wani lokaci suke ma hukunci wani suka suke wa ainihin mai tsafi ba. ya ga wannan abin da suke faɗa. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا نعم wa qalu sun shirkai din nan wanda suka yi nisa da wannan hanya suka ce ya idan kuna iwaman yanzu idan mun zama kasusuwa wa rufatan mun zama kasa wancan kasusuwa kasusuwan da babu nama sai kashi wannan kuma kashin shi ma ya zama kasa da ya da rabu da wai mu ababen tasa ne khalqan jaridan sabuwar halitta yanzu a sake sabon halittar mu mu tashi har a yi mana tambaya mai muka aikata mai muka aikata wannan haka yake wannan kokonto suke yi kenan a tashin ainihin alkiyama wanda ayoyi da dama sun karfafa wannan kuma faɗin Allah ya kullu inna alamar guduna fil hafira sai za a sake mai da mu a ainihin wato ainihin zuwa hafira ai da kunna na nakhira wa idan mun zama ashirin da dubu haka za a sake dawo da mu zuwa duniya ƙwarin tilka idan karratun hasira suka ce wannan ashe dawowa ce wacce za ta zama suna ba a kansa amsa haka na ala cewa ta rafa lana mana fiye farfa ƙwala mai yi mai yawa ba wani ya rami yana saba misali amma ya manta halittarsa da yaya aka fara shi yana cewa wa zai raya kasassu alhali sun zama da jidauku Wannan ɗan adam shi ne ke ta wannan tambayoyin don kokon cewa ba za a sake tayar da shi ba a yi masa tambaya akan abubuwan da ya aikata da haka kenan sai abin da ya ga dama in hazi ko cewa in yi ya illa hayatu duniya da mutu wani hayawa ma na hannu yawa wannan ba wata rayuwa sai wannan rayuwa ne na haka ba wata wani mutu a sake da mu babu wani kawawa na hannu ya babu kuma ba za a tashi mu ba Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida ba kuna kokonto kun zama kashi a sake tada ku kuna mamaki kun kun zama kasa kuna mamaki a sake tada ku to ku zama abin da ya fi kashi karfi ya fi kasa karfi kunu hijarata ku zama ma dutse hau hadinan ko ku zama ma karfe Allah ne sai ya sake tada ku ya khalqan mimma su fi sudurikum ko ku zama halitta daga irin abin da yake da girma a cikin zukatanku ne mai ku zama ma ku ne ma mutuwa ɗin to sai dai kun mutu kuma sai an tashe ku kamar inda ita ma mutuwar sai ta mutu an neme ta an rasa kamar inda ya tabbata gobe alkiyama za a zo da mutuwa matsayin ragu kosashe yan wuta suna tsakanin wuta da aljanna eh, a zo da ita ainihin a yanka ainihin wuta ɗin a yanka wannan mutuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce da yan aljanna da ku ta zama aljanna ba mutuwa domin yanzu zama ba mutuwa yan wuta ku ta zama a wuta mu mutuwa to nan ne za su ta kuka su ta kuka su ta kuka kukan da ba zai yi amfani Allah ya mana tsaka fasa ya kuluna duk da haka ne za su ce manyan aiduna to waye zai sake tada mun an ce za a sake tada waye zai sake tada ƙulga ya musu ta ce allazi kuma awwala marra wanda shi ya lice ku tun farko babu ku ba samfur ba misali eh, ba training aka yi masa bai gane ya zai halitta shi ne zai sake tada eh, wanne ne ya fi masa wahala wancan na farkon koko wannan ba shakka na farko da ba samfur ba misali ba wani ba raw material din da komai da komai eh to yanzu fiye mai sauki ne zai sake fara da fasa yi yi zo na ilaikar rusa za su girgiza kai kaji ba wai za a sake tada wai ya kuru na suna ce domin ji shi zai sake tada mu matahu wa shi ne zai sake tada mu Allah ce kulga ya musu asa ya kuna ba ya kusanta ya zama kusa nan kusa gani ko kuma alkiyama tun aiko a nan kusa ce saboda aiko shi ma yana daga alamun kusancin da shi ne annabin ƙarshen zama wannan da shi ne Allah wata Allah ya ba su a harshen annabi ya ba su a harshen Allah ya ba su a harshen annabinsa ta hanyar waɗannan ayoyi na. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم أو نرانا زي كراو وتستجيبون بحمده وأمسى لغودير الله تبارك وتعالى وبحمده معناه غودياتا تبتغوية قوة عالية wata zannuna lokacin da za a kira kuɗin nan a ce ku tashi za a ainihin alkiyama ta yi wanda kuke musu kuma ku ga abin da kuka aikata ɗin a nuna muku shi bal a ba kuma ku karanta daga nuna kuna da can illa bistin ba ku zauna a duniya ba illa kalila sai ɗan lokaci kaɗan haka za ku zata eh? haka za ku zata an tambaye ku shekara nawa kuka zauna me ya ansa su yau yawman aw ba ala yau wuni ne muka zauna kuma rabin wuni ko bai kai ma wuni to haka duniya ta duk dadewar da kai sai mutum ya game sai ga kamar da yau ne ma ainihin ya zo duniya domin an ce yanzu zai bari kamar mai mulki ko ya shekara uku an ce wani ya ci zaɓe sati biyu zai bar gidan mulki sai ji mai sai ji kamar yau ne ma ya shiga gidan ainihin gwamnati zai ga duk daɗin da ya na shekara wata sai ya gaban yau sabo ne kuma ga shi dole ya bari ba haka alkiyama ta zo mutane sai su ga kawan ba su zauna a duniya duk daɗewar da suke na wannan yana tabbatar mana tashin alkiyama kasancewar mutum ya zama kashi kasancewar mutum ya zama dutse ko ya zama ƙasa ko a an mai da shi toka ma eh? ko a namun daji sun cinye sun daga-daga ya zama jini a jikinsu duk wannan baya hana mai baya hana ta da mutu baya hana ta da mutu haka dai abinda wajen wuri shi ne imani cewa na alkyawa in ba shakka lalle za ta zo kuma kowa za a saka masa da abin da ya aikata kamar yadda allah ta baraka kauta ala tabbatar a gurare ainihin masu ɗimbin yawa cikin alkur'an allah wani wata lai gani ba صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم